الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما سكلم da sauraron mu a daidai wannan lokaci bayan sallama ta addinin musulunci kuma na mana barka da sharuwa Allah ta'ala ya karɓi ibadunmu ya sa mun dace da ibadun da muka gabatar a cikin wannan yini ko ka wannan kwanaki guda goma na shaharu zulhijja Allah ta'ala ya karɓi sa'ayinmu ya gafarta mana ya mana muwafaka ah, sannan abu na biyu kai mai da ɗazu da yammacin yau na fara gabatar da waɗansu bayanai wanda ina cikin bayani sai zamanto na samu matsala daga na'ura ta wanda na yi alkawarin cewa bayan an sha ruwa zan gabatar da waɗannan bayanai kamar da na fara su a ɗazu bayanan dai eh, bayanai ne da suke da alaƙa da waɗansu kalmomi da farfesa ahmad makari ahmad eh, wannan ibrahim ahmad makari ya gabatar kusan jiya ko ku shekaran jiya a da suke da alaka da ƙabiya ta abdulsabbar ɗan gidan a sheikh nasiru kabara a kano wanda haƙiƙanin gaskiya farfesa a ah, kusan a ce na faka fi ramat ya yi busa a cikin yashi kuka ya yi busa a cikin a toka ya ajiye kafasa inda bai dace ba game da shi da kansa ya yi magana akan haka cewa bai da alaƙa da wannan ƙariya wanda asali Allah subhanahu wa ta'ala ya yi jan kunne game da wanda ko waɗanda suke jefa ƙasar su a inda bai dace ba ma'ana su faɗa abin da yake ba su da ilimi a kai Allah ta'ala yake faɗa a cikin tafinsa mai tsarki wala taqfu ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ta'ala yake cewa karka furta wani abin da yake baka da ilimi a kai ko ka tsaya akan wata matsala matsala ka samu wa kanka matsaya a kanta alhalin baka da ilimi a kai domin haƙiƙa ji da gani da zuciya duka Allah ta'ala sai ya yi tambaya a kai haka na hadisi sahihi kamar da ya zo a cikin sunan na imam turmizi da sunan ibn maja da kuma muwaffa ta imam malik bin anas da kuma muslim da imamu ahmad bin hanbal ruwaya ta abu huraira Allah ya ƙara da a gare shi manzon Allah su yake cewa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ani daga cikin kyawu musuluncin mutum ya bar abin da yake bai da alaka da shi ya bar abin da yake bai da wata alaka ta kusa da wannan abu ya kyale shi shi ya fi. kyawu a cikin musuluncin mutum inda yake wani hadisi ne wanda yake sahihi wanda malamai sun yi shari'a a ƙarshen wannan hadisi wato ana al'imam ibn rajab alhambali ya yi magana a ƙarshen wannan hadisin ike cewa a ike cewa idan hasunan islam iqtaba tarku ma la anihi kullum idan musulunci mutum ya kyautata sai bar duk abin da yake ma babu ruwansa abin da yake bi da alaka da shi gabaki daya da kyawun musuluncin mutum idan ga abin da yake abin da yake haramun min al-muharramat wash wal mutashabihat abin da yake haramun da kuma mutashabihat al'amura masu rikitarwa duk sai haƙura ya kyale saboda bai da ilimi a kai wal makaruhat wa fudul al mubahat mutum ya bar abin da yake makaruhi ma da abin da yake ma mu bahi ma amma bai da wani wani muhimmanci bai da wani ma'al sai kyale shi allati la hasadu ilaiha fa inna hadha kulluhu la ya'nihi domin waɗannan dukkanin su ba ba su da alaka da shi ba da alaka da wani abu da yake da alaka da shi haka sai ya basu wannan yana cikin kyawun musuluncin mutum haka na malamai suna faɗa a cikin maganganun su cewa mutum لا تتكلم بما لا يعنيك ودع كثيرا amma يعنيك حتى تجد له موضع kar kai magana cikin abin da yake babu ruwanka ba ka da alaka da ما abu kar kai magana a kansa wada kafiran amma ka bar ma abin da kake da ruwa da tsaki a kansa har sai ka samu mahalli lahu mawdi'an sai ka samu mahalli da za ka yi wannan magana sai kai abin da ba kake da ruwa da shi kenan amma abin da ke baka ruwa da shi kada ma kai magana a kansa wannan shi ya fi aminci gare ka cikin sulukin ka, da ka da martabarka haka na wani mawaki ke cewa ta kallam wa saddid masata'ata fa inna ma kalamuka hayyun wasu kutu zamadu idza lam tajid qawlan sadidan taquluhu sumtuka an ghayri sadadi sadadu yake cewa ka yi magana amma ka daidaita harshenka ka san abin da za ka faɗa ka yi ta ƙoƙarin daidaita shi iya da ka gada wato ka samu iko domin haƙiƙa shi magana ita magana rayuwa ce wasu kutu shiru kuma kamar ɗan dauri abu ne wanda ke busasshe kamar mutumin da yake bai da rai haka rashin magana yake domin daga cikin miza da Allah ta'ala tun tashi dan adam da waninsa shine magana to in kai shiru kamar ka zaman to baka da rai kenan to sai yake cewa idan lam tajid wa illam tajid qawlan sadidan taqulu in ko baka samu abinda zaka faɗa na daidai ba magana ta daidai in baka da ita to me zaka yi fa sumtuka an ghayr sadadu sadadu shurunka dan kada ka faɗa abin da yake kuskure ne wannan shine daidai. kai shirin shi ne daidan ba ka furta abin da ke kuskure ba kamar da shi farfesa ahmad makari ya fada da aka furta abin da yake ba shi ne ya dace ba gare shi ya ambata haka na suke ta wazir kalama izana tsaktafa inna ma uyuba zawul uyubil ka auna magana in zaka furta ta domin haƙiƙa wato furici shi ke bayyana aibukan ma'abuta magana idan sun furta daga kaga kenan dole sai an yi taka ɗanɗan wajen furta duk abin da za a furta haka na ka duba tsari na malamai ta fuskar fatawa da abin da yake da alaka da ita bayan sharaɗai na wato almufti da malamai suke ambata a tafai. wanda ba fanni bane ba fage bane za mu ta kama maganganu masu tsayi don saboda mu tafi zuwa ga inda muke so mu kai amma daga cikin abin da suke faɗa da min shuruɗin ilfatawa, Allah ya kuna al-mufti eh, an yatakallama fil fatawa illa an yakuna arifan bi ahwali zamanihi wa makanihi cewa mai fatawa ba zai ba da wata fatawa ba akan wata ƙariya mu'ayyana fasi ya zama so masani game da halin zamaninsa da kuma gurin da yake rayuwa a ciki wani sharaɗi ne cikin fatawa sai ka san wannan halin da al'umma suke ciki sannan kai magana game da abin da ya shafi al'umma amma ba ka yi ilimi game da abin da shafi wannan al'umma kuma ta za ka magana a kai kaga za a samu barna mai yawa kenan daga ciki isa malamai suka faɗi wannan ka'ida a cikin littafansu duk wannan dai wannan maganganu da nake a matsayin shimfiɗa ne zuwa ga maganganu da farfesa ahmad eh, ibrahim ahmad makari ya faɗa a cikin maganarsa da ya akan abdulzabbar da ƙabiyar abdulzabbar ga baki ɗaya to wannan gabar abin da nake cewa shine duk wanda ya saurari maganganun farfesa zai ji yana magana akan abdulzabbar a yi masa uzuri akan maganganun da ya faɗa na batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'zurun bil jahl abin karɓar uz abin yi masa uzuri ne saboda jahilcin da yake ciki yayi a cikin bayanansa bil insaf yayi faɗi insa kalmomi wanda suke masu matukar kyau da muhimmanci ba dukkanin abin da ya faɗa bane kuskure eh, ala saka masa da alkhairi ya faɗi insu maganganu wanda suke masu kyau da kima amma maganganun da ka faɗa farfesa da cewa abu yana da wani wajahi na uzuri bisa ga tahilcinsa na kuɗa ta farko su ka gaskiya wannan maganar zair makabula ba a bakar ba ce wannan magana saboda dalilai da kuma tambayoyi ko in ce tambayoyi da zan ma a yanzu eh, a bisa kasantuwarka a ah, farfesa ibrahim ahmad makai da ka shahara da bayyana soyayya ga manzon Allah sallam da yaban manzon Allah sallam yadda kake a sawun gaba wajen nuna soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya akai i zamanto wannan soyayyar da kake eh, bayyanuwa a cikin wannan sura ta nuna soyayya ga manzon Allah sallam ya kuma ka bayyana a sura wadda ke mu'aqisa sufi ne kai kowa yadda kai sufi ne kai kuma eh, ka bayyana a sura ta yaban ma'aiki cewa kai masoyi ne na manzan Allah sallam kana girma wa sallam kana waƙoƙi ma bal ma kana son waliye hata masu yaban manzan Allah sallallahu wasallam ya har za a baka labari ka ce baka ma ji ba abin da ya faru ya har an kan ikhbar a baka labari cewa wani ya zagi manzan Allah sallam haka tunanin da wannan din yana da jahilci da aka dole a yi masa uzuri akan zagi manzo sallam da yi a matsayin ka na eh, wato mutashawwiq fi hadarati a fil hadara muhammadiyya mutum mai shauƙantuwa zuwa ga halara ta manzo Allah sallam ta ya zai zamanto cewa har tasawur ɗinka kamar da kake magana akan tasawur ɗin cewa in aka ambaci ka tsana kana tuno da darbejiya da menene lokacin da aka ambaci ka tsana ba komai kake tunatowa ba to a matsayin ka kai farfesa ahmad makari da kake da sura ka bayyana a sura ta kololuwa eh, a cikin yaban ma'aiki da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya har fi mislik a ce an baka labarin cewa wani ya zagi ma'aikin Allah abu sai da kake da shauƙantuwa a wannan halarar har iya sawara kwalwaka cewa wannan yana da uzurin jahilci kaga alama tambaya ce a gare ka makare da kamata ya zama to a samu wannan hafawa hafawa kabira a cikin a maganganun ka ba wannan yi mamaki kwarai kwarai da gaske da kace kai ga ga abin da yake akwai dole a yi masa uzuri jahilci so abu na farko kenan abu na biyu cewa za ka karɓi uzuri ga hatta kafirai na denmark da faransa da ina ne da ina ne me isa kai ba karɓi uzuri ga afuwan me isa ba karɓi uzuri ga kafarai na denmark da america da ina ne da suke zagi manzon salama lokaci zuwa lokaci ba ai musu uzuri kai musu uzuri zahiri cewa jahilai ne asali ma ba su ma san addini ba ba san manzon salama ba sun yi wani abu kawai na nuna ra'ayinsu ko ko wasu maganganu na batanci ga manzon Allah sallallahu me yasa baka musu uzuri jahilci ba in dai uzuri ga jahilci karɓaɓɓe ne a su suka fi ma cancantuwa ka musu uzuri da jahilci saboda me ba su da alaka da biladul islam wal musulmi kaza kaza kaza wannan dalilan ya kamata su ya kamata ka kalla a matsayin waɗanda za ka musu uzuri in uzuri ga taɓa manzo Allah sallama za a iya karɓar uzuri da jahilci amma me sau da yawa mun sha ganin ka cewa an ce an zagi ma'aiki a denmark ko a wata ƙasa faransa ko ina ne za ka ta ɓata ne fuska ka turɓina fuska kana ta muzurai kana hula hanci cewa an taɓa manzan Allah sassaran baka ji daɗi ba ka da uzuri a wannan janabin to ya kuma ɗan uwanka wanda yake raya cewa shi malami ne wanda ya karatu ya kaza zai taɓa zanibin manzan sallama harkar ce yana da uzurin jahilci wannan matsala ce da ya kamata a kalle ta ta yaya haka zai yi ko don sufi ne shi cikina da wani wani uzuri a gurinka ya zagi da sallama wannan muhallin shubaha din shine cewa wai hakaitowa yake yana hakaito abin da yake maybe ya fassara shi ba daidai ba to shi in dai wannan ne kaɗai to ai akwai al'amarin da suke sun fi wannan bayyanuwa ma'ana ya zagi manzon sallama a basu ɗariƙar hikaya da tafi wannan muni kuma da ta bayyana ma da gangan yake ba jahilci ba ne abdulbar ba da jahilci yake fassara fasa yana sane yake fassarawa dalili na ku a nan ne eh, bawan Allah da aka samu ya zagi manzon sallama a unguwar kofar Wambai a cikin garin Kano dan faira da abun ya faru abu dabarin me ya kasance me ya faɗa cewa bayan wani ban Allah sun tattauna a social media da wani dan unguwarsu har ya zagi manzon sallama dabar da ya zo ba da labarin me ya faru jiya a unguwar kofa mai sai ke magana cewa an turo masa eh, voice din zagin a whatsapp an ce kaza kaza ba zan iya faɗa ba amma ka je ka koma ka nemi bidiyon ka ji abin da abdabar ya faɗa wanda a haƙiƙa zagin da sigar ba haka aka yi ba kuma a rubuce aka yi amma sai ce odiyo ƙarya ta farko kuma sai ya faɗi zagin da ba shi bane a cikin cacin din wannan hirar da suka yi har ya zagi manzon Allah ba haka bane to nan kaga sai ya faɗi sai zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wani hukunci za ka yi masa in ka ce hadisi yana da uzubi da hilfi. ya fassara su ba daidai ba eh, saboda jahili ne akwai jahilci shi isa bai fahimci nasoshin bai fassara su daidai ba daidai ba to nan kuma da ya hikayar abin da yake ba daidai ba ba haka abin ya fa labarin ba haka yake ba ba a zagi masu salama da wannan siga ba shi kuma izagi annabi da wannan siga domin ibiya bukatarsa wannan kuma ya zagi manzo salama ko bai zaga ba in ka ce nasoshin da ya fassara ya fassara su ne da jahilci bai da ilimin ala ulumul ala bai da ilimi na addini bai da kyakkyawan tunani bai karatu a wajen malami bai kaza bai kaza ba wani kuma ya za a ce ta ka ne yake yin su da gangan in dai yana da uzurin jahilci to kafiran faransa suna da uzurin jahilci kafiran denmark suna da uzurin jahilci kafiran america da ingila da ina ne in sun yi to suna da uzurin jahilci kamar da abdabbar shi yake da uzurin jahilci a wajenka to su suna da uzurin jahilci bal ma hum aula su suka fi cancanta kai musu uzurin jahilci saboda ba su ma san me musulunci ba labarin su suke ji ba ta ma san matsayin manzon alaihi da kimarsa da kaza shi ko abdabbar tun yana yaro ake karanta masa kimar manzon alaihi da darajarsa da kaza da kaza da hadisan kuma mai wala Allah amma karantar da shi a makaranta ko a gidansu amma fasar da aka masa ita yake yi ba ita yake ba hatta a wajen munazara an kunna masa eh, wannan odiyo na fassarar yayansa an nuna masa littafi inda babansa ishar hanci littafin a shifa da hadisin yana ciki kaga ina sane ke ba haka a koya masa ba kaga ba wai jahilci ba ne in jahilci ne to kafaran kafarai na denmark da ina su sune aula da a yi musu uzuri da jahilci wannan abu na biyu kenan abu na uku ma'akazi na uku da zan ma shine to yaya a kaifa ta'abir abdulzabbar bil jahl hina ma ya ƙara kutuba shi ya abdulzabbaru shin ya za ka masa uzuri ga jahilci lokacin da a shekarun baya ike karanta littafin shehunanku yake cewa shai ibrahim kaza kafiri ne ga maganganun nan inda suke shehu tijjani kaza kaza kaza ike hakaicar maganganu na nasoshin shehunan ku ike fassara su da jahilci kamar yadda ka ambata ike fassara su da jahilci Inda ka ce jahili ne to wannan ma karatun da ya ce yan faira suna da alaka da ku kaza kaza aka kama ganin shehu ibrahim inyas aka fassara su ta ga da jahilci ne ke kenan da uzuri zahirci kenan a wannan lokacin ma kenan to ya aka yi baka masa uzuri zahirci ba a lokacin ka tabbatar da cewa ko ko tabbatar da cewa ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sarahata ya zagi shi Ibrahim Inyas ya zagi Shehu Tijani ya zagi wali kaza ya zagi wali kaza alhalin zafan ku ya dariƙa ya dauko yake karantawa yake nasabta muku fassare fassare da ba haka suke ba haka haka ko sa yara suka dinga masa raddi kala-kala akan cewa ba haka fassara take ba kuma a lokacin duk da kuna kalansa jahili bai fassara daidai ba kuma amma kun liƙa masa ya zagi shi hunnunku sai kuma an sai da yanzu ɗauko na so shi ya fassara su ba daidai ba za ka ce ba zagin annabi ba ko kana da uzuri da jahilci ina da uzuri da jahilci mai isa bai da uzuri da jahilci da za ku kawo masa da kai lokacin da ya zagi shehunanku i karanto littafan ku me isa ba za ku masa uzuri jahilci ba ku ce ai shiru a kyale shi ko ka ku hukunta shi domin kun hukunta shi kun masa lakcoci kun kun tattaba shi kun kun shafa kansa dan sai ku shiru ku ce ai shikenan tunda dai jahili ne to mai masa uzuri bai da ilimin eh, sufanci bai da ilimin lugha arabiyya da ka zai iya fassara ba daidai ban masa uzuri mun yi shiru amma me ba haka abin ya faru ba duk kun jawo shi kun harzuka kun ta kun ta maganganu kun sa yara sun ta surfasa suna gaya masa maganin da suka ga ya dace to don haka a wannan gabar dole zamanto a cikin abu biyu za ka ɗauka in ma ka tabbatar masa da zazagi manzon Allah sallallahu alaihi cewa jahili ne shi in kuma ba za ka tabbatar masa da ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi ba to ka tabbatar masa ya zagi shehunanku a baya kwata-kwata bai taɓa zagin shehunanku ba sai a zauna lafiya bai taɓa zagin shehunanku ba a baya amma ma dama ya karanto littafin shehunnanku. ya fassara su ba daidai ba kun ce jahili ne kuma amma kun tabbatar masa da ya zagi shehunnanku. to yanzu ma ya ɗauko sahih bukari ya fassara ba daidai ba kun ce jahili ne kuma dole i zamanto cewa ne mu tabbatar masa tare da ku ku tabbatar da cewa ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka uzurin jahilci a wannan gaba gaba da bar kwata kwata bai taso ba in ku ya taso to ku yi masa uzuri akan ya zagi shehunnai bisa ga ya fassara nasoshin littafan shi ibrahim eh, maganganun shi a marta ya fassara su ba daidai ba jahili ne don haka sai ku daina zagin su akan cewa yana zagin muku shahunni haka za ka fahimci wanda yake son mansalam da gaskiya da wanda yake wasan kwaikwayo da kana obin okul da ka so mansalam ka so shi da gaske ba kwana ka fifita shi akan kowa kowa ne ne amma ka zo kana rarrage shi kana hada maganganu kawai don saboda ahlus sunna sun samu nasarar da suka samu saboda wani abu a ranka haka zo kana musu yarfan maganganun cewa wai wai saboda rigingimin su ne da shi'a suke kaza suke kaza wannan ka kaga wannan talfiq ne bil baqi ko kana raina hankalin wanda suke sauraron ka ne kawai amma mu ba ka raina wani hankali ba sannan abu na eh, na gaba shin uzuri da jahilci ya shafi hatta ga jahiltar matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cewa ne ya aikata abu kaza a masa uzuri saboda jahili ne shin zai yi wani musulmi jahilci matsayin manzan Allah sallam da ba zai taka tsantsan ba har ma rashin taka tsantsan ya kai shi ga taba ko ta alfarma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ilmance na shari'a ilimi na shari'a nake ma tambaya shin zai yi uzurin jahilci yana wannan janibin jahilcar a ce ga musulmi ya jahilci matsayin manzo Allah sallam zai yi hakka ce wai yana da uzurin jahilci kai yaushe zai yi yaushe zai yi ko mahaukaci ne mu mun baya mana hauka a nan janibin duk wanda ya taba manzo sallam sai mun na masa kuskura sai mun yadda zamu mu ga cewa mun hukunta shi hukunci imma izamanto Eh, mu ba wa hukuma ma kuma in mu ga abin ba za a mana alaci ba mu yadda za mu domin ba za mu taɓa haɗa ido da ido ga wanda yake taɓa wanzan Allah sama ko da hukunci ne ko da ya fi kowa hauka domin mas'ala ce da la yu'daru bil jahl fiha domin tana cikin babi na wato ashiya ma'aluma min addini bi barura, duk barura dole mu mu yadda da matsayin manzon sallama isan wannan amma mutumin da ya jahilci matsayin manzon sallama to shi musulmi ne ma kana magana musuluncinsa za ka baka da wani dalili da za ka iya kare abu zabara a wannan bangaren ba ka da wani dalili ni sai sai in ta mamaki in kana irin wani maganganu wanda sai kamar ba wanda aka kira shi profesa ba ina mamaki sosai to to abu na gaba kwankwashen da zan yi shine in dai har Eh, da yake ka yi magana akan cewa kai eh, maganganun da abu dabara yake baka saurara domin eh, baka taba ji ba ma baka taba ji ba koya baka taba ji ba domin da kama ji gwanda ya zamanto cewa ka zamanto kurma balma gwanda ma ka zaɓi mutuwa akan da ka ji sautin wannan ɓatancin da abu da ya yi fi sabilillah fi sabilillah akwai alamar tambayoyi game da wannan maganar da ka fara abu na farko shine a shin kana ta karanta alkur'ani na so za ka ce eh to shin ya kamata ka cigaba da karanta alkur'ani ko kuma yasa kake karanta alkur'ani na tabbata a san ƙur'ani Allah ta'ala ya yi hikayar ko ya hakaito maganganu na kafirai da yawa da suke maganganu na kafirai da suke taɓa martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai har ba ka iya jin maganganun da yake faɗa ba ko da kaɗan da ka ji ko ne gwanda ka koma ga Allah to shin me yasa kake karanta ayoyin da Allah ta'ala yake wato hakaitar maganganun kafirai ya kamata ya zamanto mutum ma sai ya karanta alkur'ani kenan gaba baki ɗaya domin daga cikin ayoyin Allah ta'ala yake faɗa a cikin alkur'ani yake cewa inna mukanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun kafarai suke faɗar wannan magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna a inna latariku alihatina yanzu an bar allolinmu ne li sha'irin ga wani mawaki majnun mahaukaci shin akwai wata kalma ta zagi da ta wuce a kira ka mahaukaci to kana karanta wani Alƙur'ani? sai ka gani ka gani karanta qur'ani ke tunda in zaka ji wata magana saboda tsananin sanka da manzon sallam ba ma ka so ma ka ji wata magana ta shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mummuna da ka ji wannan gwanna ka koma ga Allah to shike sai ka gani karanta qur'ani to da a ciki Allah ta'ala ya hakaito maganganun kafirai da suke cin mutuntun alfarma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kawai idan to ayoyin idan muka ka dinga tsallake su sai ka daina karantawa eh, haka na daga ciki Allah ta'ala eh, ya hakaito a cikin Qur'ani Allah ta ta yake cewa wa idza ra'awka iyatakhidunaka illa hudwan a hadha alladhi ba'atha Allah rasula in kada la an alihatina laula an sabarna alaiha kaga ita su naka illa huruwa in kafin dan sai gaman salama Allah ta'ala ke kai ta cewa ba sa masa ba sa da kasa da komai face su ganshi a matsayin wani eh, wani mutum wanda yake mara shin daraja wani kalmomi wanda suke eh, kallo wanda yake mara ƙi wato ganin kima da daraja idan ta kalmomi ka illa huruwa wani abun yi wa izgili a hada lalura asallahu rasula yanzu wannan shi Allah ya aiko a matsayin annabi haka duk wannan ayoyin suka daina karanta su domin da ka ji irin ko da ka karanta irin waɗannan ganin gwanin ka koma ga Allah suka ne karanta Qur'ani haka yake ta mal hada rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila alayhi kanzun laula unzila alayhi malakun yakuna ma'ahu rasula aw yuqa ilayhi kanzun aw takuna lahu jannatu akulu minha wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura kaga rajulan masura suka ce Muhammad sallallahu sahirin kaga duk suka da karanta Qur'ani don sai ma da dama sai mutum ya zama to sai yana karanta Qur'ani ma ga baki daya domin a cikin Alqur'ani akwai ayoyin da Allah ta'ala ya hikaya da maganganun kafirai game da Abdul shi ma yake cewa hikaya yake da kake da ka zuwan nan wani ka koma zuwa ga Allah sai ka karanta Qur'ani dalilin da yasa na kawo wannan magana nake cewa sai daina karanta Qur'ani shine a a shine manganu kamar haka a abu na farko da zan faɗa a wannan gabar shine abu na farko in dai ka san haka ɗabi'a ka take cewa in dai ka ji waɗannan maganganu wadda algabara yake faɗa gwanda ka zama kurma gwanda ka to mutumin da yake ya ma mutu ga baki ɗaya to ai kamata yi da sai zama to karkai magana a kai sai ka zamanto mai bebe sai ka to kamar matacce kada ka suke kai magana a kan wannan matsawar in dai ka ji da ka duk wanda ka zama kurma wanda ka mutu su suka zama to mai irin wannan sukukun sai zama to ba ruwanka amma su kuma kai magana kuma kaga za ka yi magana akan abin da ke baka da alaka da shi baka da ilimi akan sa gaba ke daya sai a na biyu sai magana ta biyu kai wannan sifa da ka ɗauka ka ɗora kanka cewa in dai ka ji maganganun abdabar ma ka mutu ne ko kuma ka zama kurma ko abin da ya kama da haka wannan sifa ba sifa ta yabo ba kwata-kwata ba su fayyabo ba ce domin ba su kwata-kwata ba su fayyabo ba ce me yasa zai ce ba su fayyabo ba ce a matsayinka na wanda kake son manzon Allah sallam kake da'awar son manzon Allah sallam a ƙololuwa shin ya kamata a zo na magana da gare ka abu na farko kenan abu na biyu a matsayinka na da'iya mai kira zuwa ga Allah ya kamata i zaman to ka ɗauki wannan sifa cewa ba za ka ji duk wani abu ba da yake da alaƙa da irin wannan don an ma tambaya kuma a majalisar ka fa ko an nemi fatawarka ko an nemi ka faɗi wani matsaya wacce take shafi al'umma ga baki ɗaya Allah kalli i zaman to cewa kana rayuwa ala basira fi zamanika kana ta rayuwa akan basira a cikin al'amuran zamaninka amma ka ce da ka zuwa nan gwanda ka koma zuwa ga Allah wannan ba su ce ta yabo ba a matsayinka na da'iya mai kira zuwa ga Allah bal ma a matsayinka na mai mai masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda soyayya ka manzon sallama daga cikin tsananin soyayya ka ga manzon shine ka bashi kariya game da harin magauta to in ya zamanto cewa ba za ma ka ji mai magauta suka faɗa ba banta naka ba annaba kariya to wannan sifa ce ta yabo da ka ji wannan gwanda ka koma ga Allah gwanda ka mutu kaga ka zaba ka mutu kenan da ka ba annaba kariya wannan zamani da ake ciki zamani da tahaddi ana ya kusar alfarma ta manzon Allah sallallahu ana kaza ana kaza haka haka sahabbai suka jure suna jin maganganun da kafirai suke yi amma mai sun mutu sun zaɓi su mutu da su ji wannan zagin a'a me suka yi kan sakali suka buɗe haraji suke wa kafarai kaza suka yi musu domin su kare masoyinsu na hakika amma ka ce kada ka ji gwanda ka zama kurma ba ka so ka ji to in baka ji ba to za ka ba annabi kariya iya rayuwar ka iya ranka a matsayinka na fa makarfa masoyin manzon Allah sun suke tutiya ya kamata a duba wannan maganganun wannan ba sifa bace ta yabo da kai sufan ta da ka ji irin wannan wanda ka mutu to wannan ayon da muka faɗa kuma ya kake ji in ka karanta su a Qur'ani da Allah ta'ala yake hikayar maganganun kafare ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alama ce tambaya da ya kamata ka lura da su don haka wannan ba zai zama tokar mai yabo ba kamar yadda na faɗa domin waɗannan ayoyin da Allah ta'ala ilabarta al'amuran da ilabarta maganganu na kafirai da suke faɗa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to zai zama tufa mutum fa yana tilawarsa ne a cikin alkur'ani kaga zai zama tufa in babu aula ya zama to ka daina karanta qur'ani ba tuntun domin a ciki akwai irin wannan maganganun da Allah ta'ala yake hikayar maganganun kafirai da haka maganganun suna kama da na Abdul ko isma sun fi na Abdul muni ko suna daidai da su amma za ka rasa qur'ani ka za abin da kafaran maka suka ga manzon sallama kuma baka mutu ba ka zama kurma ba amma magana a dabara ka ce ba ka ji ba kuma a matsayin ka na da'iya mai kira malama musu manzon sallama bai ba annabi kariya to kai za ka ba annabi kariya baka san me me kafaran yanzu suke ga annabi ba mun ga dai sahabbai sun jure sun ji wannan kuma sun ɗauki mataki sun kare annabinsu amma kai ka ce ba ma ka zo ban ka ba annabi kariya sai dai kai ta waƙoƙi ne ban annabi wanda suke masa da soyayya wata ke ba ta gaskiya ba kenan domin soyayya ta gaskiya shine ka ba da jininka kamar da sahabbai suka ba da jininsu ya ka ba da mutuncinka a keta domin mutuncin annabi ya tsira domin bai kana jin tsoron cewa in ka tanka al-dabbar zai keta mutuncinka ka kuma ba ka so mutuncinka ya zubi amma ka gwamnati mutuncin annabi ya zuba sa ba ma ka so ma ka ji da ka zamanto cewa ka ba annabi kariya jinin ka izuba wani kayi shiru kuma waɗanda suke ƙwarin su ba annabi kariya ko da jinin nasu zai zuba kana cewa kaza kaza kaza wai wai sun yi ne domin rigima su da in shi'a kaga kawai duk wani alkhairi na wanda yake masoyin annabi na gaskiya kana bi sai ka tuttushe duk wani alkhairi domin ka kawai batanci wannan ya kamata ya zama cewa ka koma zuwa ga maganin kai muraja'a su a kwalwarka na cewa wannan bayan da kake ya dace da kai ko bai dace da kai ba nasiha muke ma nasiha muke yi a matsayinka da wanda eh, cewa kake da daraja a ƙasa eh, wannan an nake so zan magana game da mutanen da wa'insu yara nan da suke magana a social media cewa wai hasada ake wa makari kaza kaza kaza kaza to me yake da shi da wani bai da shi hada da masa hasada me yake da shi da wani in ku isa ku faɗi abu ɗaya da yake da shi da wani bai da shi abu ɗaya da wanda suke magana a kansa da su ba su da shi shi yake da shi hada za a masa me meke da shi da ya masa hasada meke da shi da ya masa hasada alhamdulillah mu arsuna alhamdulillah babu wani abu da zai wani zai nuna mana ce yana da shi da mu ba mu shi hada za a ce wai hasada ake masa duk cikin shawanan ku babu wanda ya isa cewa za a yi masa hasada ba wannan magana alhamdulillah mu muna da abin da ke ba ku da bashi Na haka wannan sako ne a gaggautan sako domin tambihi da faɗakarwa game da farfesa makari a san don Allah a dinga sanin abin da za a dinga faɗa a cikin magana a dinga sani a dinga lura don kuna da matsayi a ƙasa da kaza da kaza bai kamata idan mutu a dinga irin jin wa irin wani maganu haka wanda suke marasa tsari daga bakin ka ba Allah ta'ala ya samu dace don haka qadiyar dabar waɗanda ya magana akai masana qadiyar wanda za su yi magana akai waɗanda suke da sani akai amma kai ba ka da sani a kai bai kamata ka samar da wata matsaya ka ga al'umma zai ga matsayarta ba ko take ta kuskure Allah kalin kana matsaya kai shiru domin kai ba ka cikin wannan da'ira ana magana a kan wani abu sai ka je kai magana akan abu da kake ilimi akai amma ka da ilimi akai kuma kana magana akai me za a fahimta ba abin da za a fahimta da tare kai illa abin da yake kishiya ta daidai Allah ta'ala ya bamu dace وبهذا القدر آه، كفاية فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته